sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau Asabar 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi Hashin Gumel. Yau Asabar hukumar lafiya ta kasar China ta ce wasu ƙarin mutane 143 sun mutu daga cutar coronavirus lamarin da ya sa adadin yawan mutanen da cutar ta kashe ya kai kusan 1,500. Haka kuma hukumar ta tabbatar da ƙarin mutane biyu. da 641 da suka kamu da cutar duk da haka wannan ya nuna raguwar yawan da aka fitar a 'yan kwanakin nan a jiya juma'a china ta bayar da rahoton mutane 5,090 da suka mutu gwamnatin kasar china ta canza hanyoyin da take bi wajen kula da masu cutar da kuma fara kidaya ga sabbin mutanen da suka kamu da cutar da wannan sabbin bayanan da aka samu yawan mutanen da cutar ta kama a kasar sun kai 66,492 ya zuwa daren jiya juma'a yawan mutanen da suka mutu kuma ya kai 1,523 a cewar hukumar a wani aikin haɗin gwiwa da china wanda hukumar lafiya ta duniya who ke jagoranta za a ƙaddamar da bincike kan cutar coronavirus a cikin ƙarshen makon nan. a ɗaya bangaren kuma ƙasar koriya ta arewa ta yi gwajin sabuwar cutar Corona Virus amma har yanzu bata bayar da rahoton kamuwa da cutar ba a cewar hukumar lafiya ta duniya who jiya juma'a a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke nuna damuwa su cewa koriya ta arewa ba ta da kayayyakin aikin da suka kamata domin tunkarar annobar koriya ta arewa dai ta katse duk wasu harkoki da ƙasashen duniya bayan bullowar cutar coronavirus wadda ta kashe kusan mutane 1,400 ta kuma kama sama da mutane 60,000 kusan dukkaninsu a makwabciyar kasar china koriya dai ta dakatar da shigar baki masu yawon bude ido ta kuma dakatar da sufurin jiragen sama da na ƙasa zuwa makwabciyar ta china ta kuma saka sabon tsarin keɓe duk wasu da suka shiga daga ƙasar daga ƙasashen waje har na tsawon wata guda. shugaban amurka donald trump ya ce yana da 'yancin da doka ta bashi ya sa baki akan shari'ar da ta shafi manyan laifuka bayan da attorney general william ba ya soke shi kafin wato kan kafa sakonnin twitter akan ayyukan ma'aikatar shari'ar kasar Trump ya kafe sakon Twitter ne jiya Juma'a jim kaɗan bayan da Attorney General ba a wata hira da ya yi da gidan talabijin na ABC News cewa sakonnin Twitter da Trump ke wallafawa akan ma'aikatar shari'a da ma'aikatanta da kuma shari'u yana sa ya zama da matukar wahala ya iya gudanar da ayyukansa. jayayyar da ke faruwa tsakanin Trump da babban jami'in shari'a a ƙasar na zuwa ne a ƙarshen makon da ya zo da ayar tambaya kan menene adadin ikon da shugaban ƙasa ke da shi akan tsarin shari'ar Amurka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani sabon rahoto da gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Kenya a shekarar da ta gabata 'yan sandan Kenya sun kashe mutane 107. Yawancin waɗanda aka kashe matasa ne maza yawancinsu sun fito ne daga unguwannin matalauta. Rahoton ya haɗa da labaran waɗanda lamarin ya shafa, tare da bayyana wasu buƙatu ga hukumomin Kenya domin dakatar da kisan. Ƙungiyar Missing Voices wadda ta hada da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akalla goma sha biyu a kenya ita ce ta hada rahoton rene gamau ta kungiyar amnesty international ta gabatar da wasu alƙaluma 69% of those who were killed were youth between the ages of 18 and 35 20% Ta ce kashi 69 cikin ɗari na waɗanda a kashen matasa ne masu shekaru tsakanin 18 zuwa 35, kashi 20 cikin ɗari suna 'yan ƙasa da shekaru 18. waɗanda za a iya kira ƙananan yara kashi 80 cikin ɗari na waɗanda a kashi a shekarar 2019 suna ƙasa da shekaru 35 ta ce muna mayar da matasanmu masu laifi muna cin zarafin matasa talakawa a jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da fararen hula 140 aka raba su da mahallansu daga arewa maso yammacin siriya cikin kwanaki ukun da suka gabata kaɗai daɗa muni da faɗa da ake a idlib da aleppo ya yi ya tilasta mutane sama da 830 ficewa daga mahallansu tun farkon watan disamba wanda har ya sa majalisar ɗinkin duniya ta ce shine matsalar jin kai mafi girma tun lokacin da aka fara tashin hankali a shekarar 2011 mutane kusan miliyan uku ne ke zaune a lardin yawancin mutanen da suka bar gidajen nasu sun nufi arewa zuwa wasu sansanoni da tuni suka cinkushe da jama'a da ke kusa da iyakar siriya da turkiya shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya zargi wasu jami'an diflomasiyyar kasashen waje da dama da nuna kiyayya ga gwamnatinsa kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. na san yi na barka da sake dawowa wannan zauren. To barka ka dai malama Grace. Bari in maka ta bature mun miss ɗinka. Ai gaskiya kam ai ko ni na miss din zauren ga. Ke san yanayin abin ga yanayin aikin sai jefa ka kowane rana yau kuma a ce wannan rana yau kana rana gobe kana kana wani kana dare gobe kana kwana ma wurin aikin da da sauransu. Barka kuma da dawowa ayowa. Ai gaskiya gidan kankara zaki ce. Me ka gano? Wayo kankara. Eh, ai irin wanda kake so dama ai kai ka neme ta kai tsintsin da ya ja ruwa kai kai kai kai <laughs> dan ba kara ai ai ai ni wato kin san ma abin da ya tamin da hankali mm. ni tun daga saman jirgi da wai da zamu sauka eh. na duba ko ina fari baki sai naga ko ina fari nace to eh. wai anya wannan wurin ba za a darji ba ko ya <laughs> sauka Ba ya sauko wanga wuri kai <laughs> nace to Allah ya sa sun gyara sun gyara titin da za mu zago don gaskiya in baka ba a gyara ka akwai matsala komi eh, malama Grace da eh. ruhin daki da wata du da motoci da komai kankara ta ruhin sai an eh, gina an fitar da shi sai an sassako shi sai an sassaka an hitar da shi an fitar shi kai abin da ban mamaki Allah ɗaya gari ban ban a gaskiya kam to bari mu bude wannan babi da gaishe gaishe kamar yadda muka saba za mu fara mika gaisuwar ta'aziya ga illahirin al'umma jihar Plateau domin rasuwar tsohon mataimakin gwamnan jihar plato kuma tsohon sanata wanda ya rasu a matsayin sanata ne wakiltar mazabar plato ta kudu ignatius daton longdon wanda ya rasu a wani asibiti da yake jinya a birnin tarayya abuja sakamakon gajeruwar jinya to muna yi ma al'umma lahirin al'umma jihar plateau da kuma iyalin marigayin baki daya mm, gaskiya kuma an yi babban rashi eh, gaskiya wannan rashi najeriya ma ta yi rashi gaba daya to sai kuma waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwanmu wannan gaisuwa ta fito ne daga hannun kabiru abubakar bulan yaƙi bulan da muka ci eh, kwarai ku sakutuba sakutuba ke ai Allah ya ba mu ikon sake cin wannan bula to amin gaskiya bula sai matan na sanyin na <laughs> to ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ina gaida hassan muhammad binanci sakkwato da musa ibrahim santurakin findiga da ango comrade baffa haruna bajuga da amaryarsa aishatu muhammad adam wacce aka fi sani da anti da abubakar jibrin dan gusau da latuk da alhaji maji sangaru da usman muktar dan nijar sai bello mai kala-kala da dan asabe mai fata ya wuri da balan ango malaman makaranta ya wuri da murtala muhammad muburiya da kuma fatima abubakar bulanyaki da fatar an tashi lafiya wannan kuma sako ne daga comrade bala usman karasuwa allah ya na faɗi daidai ko ni ai a jihar yobe ya ce gaisuwa da fatan alheri ga comrade bishir dauda katsina abubakar baba aji da maturu zanna mai lemu da maturu masi aliyu rijiyar lemu kano baba gana alhaji dambuwa unguru alhaji umar forever gashuwa baban gida ciyaman kakabore hadeja ibrahim direba jajimaji allah ya na faɗi dire muhammadu ayye kafinta jajimaji ali wakili jajimaji zanna grema jajimaji musa alhaji usman jajimaji ahmad goni karasuwa haruna mai gari karasuwa da karshe ce da usaini dangote karasuwa to madalla sai wasiƙa da ta fito daga hannun alhaji haruna bby tarmasuwa ya ce yana mika gaisuwa ga alhaji sule na yashi bajoga da dr sa'idu sani badigu da damo sarkin haƙuri sai honorable alhaji isa mahmud muhammad wabu da babayo sabon layi tarmasuwa da hajiya asabe alhaji haruna bibi wa tarmasuwa da alhaji aliyu mai citta bajuga da Ahmed Suleiman Bajoga da Malam Alasan na Abba Lafiyan Bare-bari da Usaini Kwaya zindiwa Allah ya sa wannan kwaya haka take. <laughs> <laughs> Da mai girma sarkin zindiwa Salim Muhammad Halliru Allah ya kara lafiya amin. Sako na gaba shi kuma zan ce ka wannan kan ya yi son kai da yawa wato Abdul Abdul Mutallib Mande Ya zake ko ya zari. Jihar Zamfara ya yi zari da yawa. <laughs> In ya rubuta kusan mutum ashirin da ɗaya. Eh har na ashirin da biyu ya rubuta kila sai dai abin da sai mance to. gaskiya a saboda akwai gaishe-gaishe da yawa kuma lokacin ya dan takaitacce ne mm. za mu baka mutum goma ko muna kira ga masu saurari a dan dinga takaitawa ina eh, zura mai da yawa ko <laughs> ah, ba laifi to shikenan to yace da farko dai wato sakon gaisuwar ne zuwa ga honorable Naziru Mu'azu Magarya kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara sai Nasiru Shehu Yunusari da Abubakar Salisu Gozaki sai Ali Abdullahi Doron Baga mubarak aliyu banga murtala bala harka da haruna abdulmuminu mai gwado uh, ashiru lawal na goma ruwan bore muhammadu salihu kauran na da sai na goma ya ce umar na mairo makera sauran kuma sai su yi hankuri <laughs> amma duk yana gaishe ku yana gaida ku duk wanda ya san shi yana jerin wannan sunayen mm. in baka ji sunan ka kila kai ne na goma sha daya gaskiya kan gobe gobe sa ka na ɗaya ko na biyu ya faro daga sha daya <laughs> To sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Dauda Garba bin Afan Fataskum da ya ce yana gaida Hafiz Sani Murabus Attajiri da shugaba Iliya mai shayi garkin daura sai mai yale official na kungiyar fc sahel unguwar jaji da Muhammad habibu abubakar gombe unguwar jaji wato mai unguwa shehu da malam bello limamin masallacin yan izala unguwar jaji da abdullahi mai kifi unguwar jaji sai alhaji idrisa da gubi allah ya sa na faɗi da gubi daidai baban musale da ke unguwar jaji da shehu adamu rijau da sadi inaji da kuma suleiman adamu da iliya journalist kila journalist kamar kila dan dan jarida ne irin ka mm, mm. da kuma aike di isa lawan girgir sai abdulsalam dambam daga ƙarshe yana gaida hamisu heri da shi kuma yusuf mai leda gololo shi kuma gaisuwa ce ya aiko zuwa ga abubakar kawo girgir da abdurrahman mai maganin dabbobi buduwa da maina abba sarkin guzumbana da muhammadu awaisu kafinta gamawa da rabi wato rabi udatti mai kayan miya gololo da malam malam mai zanen hula gololo da kuma grace alheri abdu da baba yakubu makeri amma babu murtala faruk yin <laughs> an ba shi ka yau ka Allah an ba shi ka <laughs> baban lafa ka kai mata fito an ba shi ka in kuna son ku ganni zango ku ce ushe ushe in kuna son ku samu rahama ku ce Allah Allah tuna faɗin gaisuwan nan ta eh. farko akwai wani daɗa ko gari ne ko ma menene da na ji an bata tarmasuwa. Eh. Amma kisan kalma ce ta Hausa ko? Tarmasuwa. Mm, ke san duk basa ce mallami Hausa ne. To. Au mallami Hausa na. To yi bayani. A'a ai yanzu wai son na nika in auna fahimta ke ingani gani kina fahimta ko ko dai. ban ban ban. Ba ki fahimta ba. Ban je gana ba. To ai ke san komi wasu abubuwa akwai abubuwa da yawa inda suna da sunan da aka dan saka ya musu. Eh. saboda wata alkunya ko kuma wasu suna dan da hatsari sai a ce kamar kunama misali eh. san al'adar bahaushe eh, can gargajiya na ana eh. cewa ba a hudu sunanta in ka hudu sunanta za ta cije ka sai dai a ce mata mai kari to wannan tarmasuwa ki jaji tarmasuwa eh. ana nufin allura kenan to allura allura irin allura da ake likita ke yi da wanda likita ke yi da eh. ko kuma ko kuma ta dinki ko kuma wace irin allura da likita ka yi burma mutum ita aka ce mata tarmasuwa to eh, na sakkwato <laughs> ke ko ga mu ai vocabulary na Hausa yayi mu ne na sanyin na hmm. to me kai me kai allurar likita hmm. a wannan garin har da aka bada sunan gari ah, a ke ku ai tun wacce allura aka ne ai tun ga wacce allura aka ce mata tarmasuwa to eh ana nan allura tarmasuwa eh. wa in kana faɗin allura to in ka doka za ta soke ka eh. to sai ka ce mata tarmasuwa dan saboda me eh, don alkunya kunya allura? A kware ku. kunya ko tsoro. Ah, a duk ka yi. kafa kwace da tsoro gare ka ai ke san wato mallam bahaushe shi eh. tun azal ba kwace ɗaya ba eh. ai yana unhwani da ba da tsoro don yin tarbiyya eh. shi ne sa ya da wani abu da aka ce ma canfi ya ga sai a ce wai uh, in ka zauna bakin kofar uh, ɗaki. wai akwai wani dokin ɗaki dokin kofa zai tune ka ya san da ba wani doki ko wani abu na amma mallam bahaushe na amfani da wani madalla ko a ce in mutum na zauna tsakiyar hanyoyi zai yi mai zan yi ne ba a so kana tsayawa nan don zaka yi ta ganin abubuwan da bai kamata ka gani ba to irin haka din ne dai ana wannan alkunya. to mun gode da wannan bayani sai kuma mako mai zuwa kuma za mu sake ɗauko wata kalmar daga cikin waɗannan wasiƙu da su masu saurari suke aikowa da ya yi su ma ba san ainihin ma'anarta ba. Ana ai in kice sakuta su aiko muke kalma su. sai ke cika takardu sai ke cika takardu da da kalmomi in hada yake to to ko mai zuwa ma waka zalika eh, to shikenan to suna jinki suka bi rukunan yake suna jinki <laughs> to da na ga kana ta eh, dariya da labari a'a ai wato sai ke ba da labari ai sai ke ba da labari ai sai ka ba da ni sai ka ba da naka to ni dan saboda kar in baka dama ba labarin da zaka bayar ba dan ka ji an ambasu waɗansu sai ka sake to faɗi labarin naka to ake san shi da ba ba sakkoci ki sai ya iya mai da alin a faɗi naka ah? faɗi naka in faɗi na to to in waɗa miki na babarbare to ko na bagobiri kika so wanda da kuka so hakan dan muka so to to shi wai babarbare aka ce ya abin nan kisan ba dangana gare su ba haka ka ce eh ba dangana gare su ba wani bi suka kayan mutane suna dan ya tabawa to to shine na san dan garin ya dan mai zafi haka sai ya dan haura ginin mutane to ashe shi bai sani ba gidan gardawan nan masu abin nan masu wasa da dabbobin daji mm. sai ya fada cikin su yana fadawa zugudun kuma ginin ne yana da tsawo can waje sai da ya taka wani abu nan ba abin da zai taka eh. sai ga kura ta mai kuri can ya haka ya ga zaki ya mai kuri nan ya haka ya ga wani jamisa nan sai ya je kawai sai ya isko Allah sa mai suna kusa da wurin sai ya je na malam malam malam malam tashi ka kama barawo sai ce haka ah, wani barawo na kama da Allah ya tafiya ka ce wallahi ban tafiya ka kama barawo da Allah ka tashi ka kama barawo <laughs> gari mai gida ya kama shi da kura ta cinye shi <laughs> kashi ne ga wallahi gara duk kashin da mai gida zai bashi gara bashi kashi da kura gara bashi kashi da kura ta cinye shi eh. to shi kuma wannan babban barin ya aiko da labari shi ma ya rama wannan labarin wani Usman Mahuta ne ya aiko mana da shi na sa ana haka eh, yace labarin wata tsohuwa ce ba Sokoto mm. ba Sokoto ta tashi daga Sokoto za ta Adamawa inji <laughs> inji Usman Mahuta eh. To shi na tsohuwa ana shiga mota sai ta zauna sai ta ce ma direba ta ce mashi direba. Hmm. ya ce da Allah idan an kai Kano ka gaya min sai direba ya ce to an fara tafiya sai tsohuwa ta ƙara gaya mashi direba don Allah kada ka manta an kai hmm. Kano ka tuna min ya ce hmm. baba naji an dan tafiya dan tafiya tunda kila tsohuwa bata saba tafiya ba eh, tana ga nade eh. eh, sai ta ce dan Allah direba har yanzu ba a kai Kano ba ya ce haba tsohuwa mun sai fasinjojin su ma suka kule suka ce baba mu mun ji alkawali ki kwantar da hankalinki idan muka je in ya mamanta mu za mu <laughs> tuna miki eh. shi kenan ana tafiya ana tafiya tsohuwa bacci ya kwashe ta sauran fasinjoji ma duk bacci ya kwashe su daɗin mota ya abin nan kenan <laughs> mota sai daɗi daga jiya aka yi tafiya aka wuce Kano an yi tafiya can tsohuwa aka yi shiga wata gargada eh. nan da na ta jijice ta tashi sai ta tambaya ta ce direba har yanzu ba kai Kano ba sai aka ce la <laughs> mun dade abin da da wata gano ta ce ta tsohuwa ta ce sauran gubba sun joji suka ce to duk sun dauki alkawalin cewa su za su tuna ma direba suka eh, ce su ko da yake an yi nisa tunda sun dauki alkawali hmm. wannan tsohuwa a koma to yana <laughs> suka ce a koma su sun haƙura a koma hmm. su za su ba direban cikon kuɗi ma don a hmm. mai da tsohuwa tunda sun yi mata alkawali shikenan aka niki gari aka sake komawa aka yi nisan tafiya aka koma Kano. ana shiga Kano aka ce to baba an shigo Kano shike na ta sauka ta hmm. bude ya jakarta wai ashe likita ne ya bata magani. sai yanta ta ce mata wai idan ta sha kwaya daya wannan lokacin wai in aka je Kano. Kano. ta sha kwaya daya. Wai ta mata kwatancin lokacin da eh, za ta. Ta mata kwatancin lokacin da za ta. <laughs> Ta ko dole dole sai a Kano za a sha magani. nan tsohon tana soka ta sha yan gore ta sha magani sai ta ce to a tafi aka ce me ya faru ta ce ai ta ce ta ce in an zo kano <laughs> da sha magani ka ji tsakwatawa wala wannan ya iya sata wala ya iya sata ai wannan babban bare ne yayi wallahi wannan ya iya sata na ji labarin tun shekara goma da suka wuce usman usman yace na sanyi ne yace wai kai in kai ne direban ya za ka yi a ya ko zan yi tunda na yi alkawari na cika <laughs> alkawari na yi kuma na cika sannan dole wallahi kai matsowa uzuri wallahi dole a yi mata uzuri <laughs> <laughs> masu sauraron ko masu eh, kuna iya garzayawa shafinmu na da zumunta domin ba da labarin ku ko hmm. kuma yin muhawara akan waɗannan labarai da a cikin wannan labarin shi eh, in kai ne direba ko kai ne fasinja kuma ya za ka yi wannan labarin na mare bari da ya kama barawo da wannan oh, tsohuwa da ya haura gidan kula gidan masu ya <laughs> wanda ya fi baka dariya nan za mu ja burki sai ko mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin Murtala Faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Muna <laughs> son ku samu rahama ku ce Allah Allah walale walale walale aka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Africa a Niamey akan mita